bismillahi fara da sunan Allah dan bara da Abubakar na daya dama mun gaya musu hayaki baya maganin yunwa sannan wanda an ruwa kada ya kuskure gigin zagin kada to ga irin ta nan sun yi fadar guzuma da kwance uwa kwance fito na Amadu ka nuna musu cewa kai kamfen zaka fara ba shiririta ba uban jam'iyyar APC a jihar Sokoto kuma shugaban kwamitin gangamin yekuwar neman zaben APC a jihar Sokoto His Excellency Aliyu Magatakarda Wamako sarkin yamman Sokoto Sokoto da Darakta General na gangamin zaben jam'iyyar APC a jihar ta Sokoto. Ministan 'yan sandan Najeriya Muhammadu Mai garidin Gyadi katukan Sokoto suna mika goron gayyata ga dukkan illahirin magoya bayan APC a jihar Sokoto daga ƙananan hukumomi 23 na jihar Sokoto zuwa wajen ƙaddamar da kuwar neman zaben APC na jihar Sokoto domin fuskantar zaben shekara ta 2023 wanda da izinin Allah APC za ta yi wa sauran jam'iyyu fintin ƙau. Za a yi ekuwar ne a garin Wamako ranar Laraba 25 ga watan 1 shekara ta 2023 da karfe 12 na rana. Akan haka sanata Aliyu Wamako sarkin yakin Sokoto da dijin kamfe mai garirin gyadi suke son duk dan APC na waɗannan ƙananan hukumomi 23 na jihar Sokoto. Ranar Laraban nan su yi cincirin dogarin Wamako. Ina jigajigan siyasar APC, ina 'yan kasuwarmu, ina ƙungiyoyin matasa da mata. Salamu alaikum ƙungiyoyin 'yan agwagwa da buja da na kabu kabu shirin kuma za jan fama yan kungiyar mahautar na yan kasuwar kara ina yan kungiyar direbobin motocin sufuri da masu motocin sufurin shiga ta kawo gare ku kungiyoyin ɗalibai da ku da kungiyoyin manoma ina yan kungiyar masu lalura ta musamman mun zo gare ku kungiyoyin yan boko ba mu ɗauke ma kowa ba hakika ranar laraban nan duniya za ta haɗu a mako ina ai sakkwatawa ba sa wasa da gayyatar alu muna nan zuwa da yardar Allah sanarwa daga shugaban kwamitin kwamitin watsa labarai Dr. Nasiru Dalla da Bako OON Kogunan Sokoto. Da yardar Allah.